daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ko wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai sai shirin nan na kun san sannan mu koyi harshen farisanci akwai Afirka a yau akwai kuma don matasa shirin mu na ƙarshe shine ansoshin fikihu. amma halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu shugaban majalisar dokokin ƙasar iran ya ce falasɗinawa ne za su fayyace makomarsu ba wani ɗan mulkin mallaka ba sannan za ku je dubban falasinawa ne suka cewa gidajensu a daidai lokacin da sojojin hamdukasar isra'ila suke fafatawa da dakaru a jenin sannan za ku ji cewa ƙungiyar hamas ta ce tana iya sakin dukkanin fursunonin yahudawa gaba daya a lokaci guda tare da sharuɗa. madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban majalisar dokokin kasar iran muhammad bakar kalibov ya bayyana cewa falasinawa masu ƙasa ne za su fayyace makomar ƙasarsu don haka shirin da wasu manya-manyan ƙasashen duniya suke da shi a kan makomar falasino da falasinawa ba daidai ba ne kuma ba za mu wato amince da shi ba tashar talabijin ta press tv a nan iran ta nakalto shugaban majalisar dokokin ƙasar na iran yana faɗar haka a taron shugabannin majalisun dokokin ƙasashen asiya a birnin baku na ƙasar azerbaijan kalibov ya kuma ƙara da cewa shirin shugaban ƙasar amurka na wato donald trump na wato kwace gaza daga hannun falastinawa ba daidai ba ne kuma ba zai sami nasara ba kalibov ya yi allah wade da shugaba trump kan shishige da yake yi a cikin al'amuran falastinawa da kuma yin watsi da ƙoƙarin falasɗinawa a gaza na ƙwatar 'yancinsu daga hannun yahudawan isra'ila ƙungiya mai gwagwarmaya ta falasɗina wato hamas a yankin gaza ta bayyana cewa tana iya sakin fursunoni yahudawa wa'anda suke hannunsu gaba ɗaya a lokaci guda a marhala ta biyu ta musayar fursunoni tsakaninta tare da sharaɗin wato za su cika alƙawulan da ya hau kansu gaba ɗaya kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto tahir An annunu ya ce yana cewa idan an yi haka za a kammala musayar fursunoni gaba ɗaya sana hamshi isra'ila ta saki dukkanin fursunoni falasɗinawa gaba ɗaya da suke hannunsu yin hakan ya nuna irin wato yadda al'amarin fursunoni yake da muhimmanci wajen falastinawa kafin wannan sanarwar dai ministan yaƙi na hannun ƙasar isra'ila isra'il kas ya bayyana cewa hannun ƙasar isra'ila tana shirin wato tattaunawa na biyu tsakaninta da wato ƙungiyar hamas ba kai tsaye ba ya kuma kara da cewa gwamnatin amurka tana goyon bayan hamci ƙasar isra'ila a zagaye na farko na musayar fursunonin da ya saki yahudawa 33 yayin da falastinawa dubu biyu ne aka saki sannan dakarun kasam kadai sun saki yahuda guda goma sha tara yayin da sauran kungiyoyin suka saki sauran dubban falastinawa ne suka ƙauracewa gidajensu a yankin yamma da kogin jordan to ranar 21 ga watan janairu na wannan shekarar da muke ciki wato 2025 wato kwanaki biyu kacal da tsagaita wuta a gaza sojojin amurkasar isra'ila sun fada wa sansanin 'yan gudun hijira da ke jenin inda suka fara fafatawa da dakarun falasɗina da suke yankin daga nan ne dubban falasɗinawa suka fara ƙauracewa gidajensu a yankin wasu suka ɗauki dukkanin iyalansu a cikin motoci suka fice daga yankin wasu kuma suka tattaka da ƙafafuwansu zuwa inda ake wato yake da aminci wani ɗan agaji a yakin ya bayyana cewa jaridar arab news tana cewa bai taɓa ganin irin wannan ƙaura da falasɗinawa suke yi ba sai wanda aka yi a shekarar 1967 inda falasinawa 300 suka kaurace a gidajensu sai kuma kafin haka a shekarar 1948 falasinawa 700 ne suka wato a gidajensu saboda yadda sojojin yahudawa suke kashe su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran dakarun kare juyin hali musulunci nan kasar iran wato irgc sun yi kallabi da sabbin makamai na atisayen soje mai takin rasulul azam da suke ci gaba da yi tun farkon wannan shekarar daga cikin makaman da aka kaddamar da su dai akwai makamai masu linzami da ke cin dogon zango sai kuma jiragen sama marasa matuki da kuma makaman atilari a jiya laraba ne dai aka ƙaddamar da sabbin makamai masu linzami wanda ya sami halartar manjo janar muhammad bakari da wanda shine babban hafsan hasoshin sojojin ƙasar iran shi kuwa janar wato ali kohistani shine mai matsayin wato kwamandan runduna ta igc a fagen kayakin yaƙi ya ce sabbin makamai sun gamu gaba ɗaya wanda aka nuna a wannan atisayin wannan dai shine karo na goma sha tara kenan wanda dakarun iigc ke gabatar da atisayi mai wato na yaƙi mai suna ko kuma mai takin manzon allah mafi girma sallallahu alaihi wa sallam. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya wallafa wani saƙo a shafinsa na Truth Social da ake a ciki ya bayyana Volodymyr Zelensky shugaban ƙasar Ukraine a matsayin ɗan kama karya kuma abin da ya fi masa alheri shine ya yi wani abu da sauri domin idan bai yi haka ba zai asarar ƙasarsa. shugaban na ƙasar amurka ya ƙara da cewa zelensky ya sa amurka ta kashe dala amurka biliyan 350 da a cikin yakin da ya san cewa ba zai sami nasara ba har ila yau shugaban na amurka ya ce shi volodymyr zelensky ya yi furushi da cewa rabin kudaden da amurka ta bawa kasar sun ɓace kuma bai gudanar da wani abin kirki wanda zai kawo wa ƙasar alheri ba bugu da ƙari shugaba trump ya ce ko kaɗan bai kamata ya ce wato yaƙi ce yaƙi ya ɓarke a tsakanin volodymyr zelensky na ƙasar ukraine da kuma ƙasar rasha ba don wa'annan ƙasashe ba daidai suke a ƙarfi ba wani sashe na saƙon nasa ya kunci cewa ya ce ina son ƙasar ukraine eh, wato eh, wato ƙasar ukraine zelensky ya mutunta kansa ya kuma gudanar da zaɓe wanda zai ba wa wato mutanen ƙasar ukraine sabon shugaba wanda suke bukata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san, sannan mu koyi harshen Farisanci, sannan Afirka a yau, akwai kuma shirin wato don matasa, shirinmu na ƙarshe shine ansoshin fiƙihu, da wannan kuwa muke cewa yi ne lafiya. To sharhin namu a yau na duba matsayin Iran ne game da shirin Amurka na kwace zirin Gaza da ma tilastawa al'ummar zirin kaura zuwa kasashen Masar da kuma Jordan. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da sa kafa suna shure shirin shugaban Amurka Donald Trump na kwace zirin Gaza da korar Falastinawan yankin jagoran juyin juhal musulunci na Iran ya jaddada cewa waɗannan tsare-tsare na Amurka ba za su cimma komai ba. A halin yanzu ra'ayin jama'a na duniya yana goyon bayan Falastinu. kuma a ƙarshen wannan yanayi babu wani aiki da zai yi nasara ba tare da yarjejeniya da amincewar mutanen gaza ba jagoran ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da babban sakataren ƙungiyar jihad islami ta palestinu yi al-naqala tare da tawagarsa da yammaci ranar talata ayatollah hamenei ya taya 'yan gwagwarmaya murna kan nasarar da suka samu a gaza jagoran ya bayyana nasarar da 'yan gwagwarmayar musulunci da al'ummar gaza suka samu a kan makiya yahudawan sahayuniya da amurka a matsayin wani babban sauyi yana mai cewa wannan nasara ta nuna wani sabon mataki a gwagwarmaya ayatollah khamenei ya yi ishara da wasu tsare-tsare na hauka da amurka da sauran shawarwarin da suka shafi gaza da palestino kafin ya kara da cewa waɗannan tsare-tsare ba za su cimma nasara ba waɗanda a shekara ɗaya da rabi da suka gabata suka yi ƙoƙarin kawar da 'yan gwagwarmaya cikin ƙanƙanin lokaci a yau sun samu kansu suna sakin waɗanda suka yi garkuwa da su tare da sakin fursunonin falastinawa da dama ya ƙara da cewa yadda 'yan gwagwarmaya suke sakin fursunonin yahudawan sahayoniya ya nuna irin girman da 'yan gwagwarmaya suke da shi a irin duniya yana mai bayyana cewa a yau ra'ayin al'ummar duniya yana goyon bayan palestino kuma a ƙarshen wannan yanayi babu wani aiki da zai yi nasara ba tare da jijiyar da 'yan gwagwarmaya da al'ummar gaza suka amince da ita ba kafin nan dai kungiyoyin kare hakkin fararen hula da kungiyoyin fafutuka sama da saba'in ne suka buƙaci shugaban amurka donald trump da yi watsi da shirin sana kwace iko da yankin zirin gaza tare da tilastawa falastinawa ƙaura zuwa ƙasashe makwabta wasikar da aka aike wa donald trump ta bayyana matukar damuwar kungiyoyin da suka sanya hannu kan shirin korar falastinawa kusan miliyan biyu daga ƙasarsu ta asali waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sun yi kira ga gwamnatin amurka mai ci da ta karfafa yunkurin diplomasiya a baya da ya kai ga tsagaita buɗe wuta a gaza maimakon aiwatar da manufofin da za su kawo cikas ga yankin yammacin asiya a cikin wasikar da suka fitar sun ce matakin na amurka kan gaza na iya haifar da martani mai karfi da kasashen larabawa da na musulmi da jawo sojojin amurka cikin sabbin yaƙe-yaƙe marasa iyaka wanda hakan zai haifar da ƙarin rikici a yankin wasikar ta buƙaci trump da yi aiki da abokan hular yankin don sake gina gaza ba tare da korar mazauninta ba kasar saudiya ta jaddada matsayinta na yin watsi da kalaman masu tsaron ra'ayin da 'yan sahariyar game da korar falastinawa daga muhallansu saudiya ta jaddada cewa tana yin watsi da kalaman masu tsaron ra'ayin yahudawan sahariyar game da neman tilastawa al'ummar falastino yin hijira daga yankunansu kuma ta nuna cewa ba za a samu dawamamman zaman lafiya ba sai dai ta hanyar amincewa da tsarin zaman lafiya da zai kai ga samar da ƙasashe biyu na Falastinawa da na Yahudawan Sahiyoniya. Hakan ya zo ne a yayin taron Majalisar Ministocin Saudiya da Rima mai jiran gado kuma Firaministan kasar Muhammad bin Salman ya jagoranta kamar da kamfanin labaran Saudiyar na SPA ya rawaito. Kamfanin dalancin labaran Ikra ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na SPA cewa Majalisar Zartarwar Ƙasar Saudiya ta tattauna batutuwan da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma na ƙasa da ƙasa. Wani sabon bincike ya gano cewa kashi 64 cikin ɗari na Amurkawa suna adawa da shirin Donald Trump na mamaye yankin Gaza da aka yi wa ƙawanya. Mafi yawan waɗanda aka ji ra'ayoyinsu a binciken sun bayyana matukar adawa, inda kashi 47 cikin ɗari suka ce suna matukar adawa da shirin, sai kashi 17 cikin ɗari da suke nuna cewa suna ɗan adawa da shirin. kamar da binciken ya nuna wanda wata cibiyar bincike ta data for progress ta bayyana daga cikin 'yan democrat da aka ji ra'ayinsu kashi 85 cikin 100 sun yi watsi da ra'ayin yayin da kashi 43 cikin 100 na republican ke adawa da shi hannu guda kuma kashi 46 na 'yan republican sun na goyon bayan shirin kuri'ar shirin ra'ayin wadda ta yi nazari akan mutum 200,000 a faɗin amurka ta nuna cewa irin wannan shirin zai kunshi ikorar falastinawa miliyan 1.8 da a yanzu suke zaune a gaza zuwa kasashe makwabta mafi yawan mutanen suna adawa da amurka ta samu iko da gaza da kuma korar al'ummar falastinawa kamar yadda data for progress ta faɗa a cikin bincikenta shawarar trump ta korar falastinawa wadda falastinawa da sauran kasashen larabawa da na musulmi suka yi watsi da ita na zuwa ne a lokacin da jiran tsagaita wuta da aka fara aiki a Gaza a ranar 19 ga watan Janairu ta dakatar da kisan gilar da Isra'ila ke yi na tsawon watanni 15 wanda ya sanadin mutuwar mutum sama da 48,200 tare da mayar da yankin kufai. Isra'ila ta ci gaba da killace Gaza tsawon shekaru tare da mayar da ita buɗaɗɗen kurkuku mafi girma a duniya. A lokacin kisan kiyashin da ta yi Isra'ila ta raba kusan ɗaukacin al'ummar yankin da wajen lamarin da ya haifar da karancin kayan masarufi da suka hada da abinci, ruwa, magunguna da wutar lantarki shi dai shugaban donald trump na amurka ya ce zai yi karbe ikon gudanar da harkokin yankin gaza wanda yake daidaita a yayin da ya gudanar da taron manema labarai a fadar white house bayan ya tattauna da ministan isra'ila benjamin netanyahu game da yakin da yake yi na kisan kare dangi a gaza ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 21 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 348 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan Fabrairun shekara ta 1677 a gumurzu da aka yi tsakanin sojin kasashen faransa da spain a kasar haiti sojan kasar faransa suka samu nasara akan sojin spain inda suka fatattake su daga haiti daga lokacin ne kuma faransa ta shimfiɗa mulkin mallaka akan kasar ta haiti kasar faransa ta ci gaba da yin mulkin mallaka akan wannan kasa wadda take cikin tekun atlantika a latin amurka har tsawon kimanin shekaru 130 amma bayan nan bakakin fata mazana haiti sun miƙe domin kwatar 'yancin kansu daga mulkin mallaka na turawan faransa inda suka yi ta gwagwarmaya tsakanin su da turawa amma da ƙarshe dai faransa ta baiwa ƙasar haiti 'yancin kai a cikin shekara ta 1804 wanda kuma hakan ne ya sa ƙasar ta haiti ta zama ƙasa ta farko wadda ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa a latin amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau wasu makamai masu lizami guda biyu waɗanda wani jirgin sama na yaƙi mallakin gwamnatin ƙasar iraki ya harba a lokacin suka tarotsa wani jirgin fasinja mallakin ƙasar iran wanda yake ɗauke da jami'an gwamnati su kimanin arba'in da gasken waɗanda suka sa su dai a cikin wannan hari da sojin ƙasar iraki suka kai akwai mahallati wani babban malami wanda kuma marigayi imam kumene ya ɗashi a matsayin sa a rundunar kare jin halin musulunci da kasar iran da kuma wasu jami'an gwamnati da 'yan majalisa da suke tare da shi wannan ta'asa tana ɗaya daga cikin manyan laifuka na yaƙi wanda saddam hussein ya aikata a lokacin sa a lokacin da yake yaƙi da kasar iran masu wurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam kumene ya naɗa malami mashtahidi na farko a majalisar kare kundin tsarin mulki ta jamhuriyar musulunci ta iran majalisar dai ta hada da malaman addini mushtahidai guda shida da kuma masana harkokin shari'a na zamani su shida jagoran juyin juhal musulunci ne yanke damar zaben mushtahidai guda shida a wannan majalisa sannan kuma alkalin alkalin ƙasa shine zai zaɓi masana shari'a na zamani ko kuma lauyoyi guda shida wanda kuma za a gabatar wa majalisar dokokin kasa domin yin nazari a kansu da kuma tantancewa ayyukan majalisar kare kundin tsarin mulki ta kasar iran dai sun hada da sanya ido akan dokoki wanda majalisa take samarwa tare da tabbatar da cewa ba su saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma mahanga ta addini ba sannan kuma ba su karo da bukatun al'umma na kasa ba baya ga ma ita ce take da nauyin gudanar da dukkanin zaɓuɓɓuka a kasar iran. mazaurare ko kun san cewa shekaru tara da sa gabata rana irin ta yau 20 ga watan fabrairun shekara ta shida Allah yi wa Shak Ahmad Amir fitaccen makarancin Qur'ani mai tsarki ɗan kasar Masar rasuwa. An haife shi a shekara ta bakwai a garin Asakir Sahiliya, babban birnin lardin Kuta wanda ke gabacin kasar Masar. Ahmad Amir ya haddace alkur'ani mai tsarki ne tun yana matashi, sannan kuma aka ɗauke shi aikin soja. sannan kuma shekara ta da uku ya fara karatun alkur'ani mai tsarki a gidan radiyon kasar masar wannan fitaccen makaranci ɗan ƙasar masar ya yi tafiya zuwa ƙasashen duniya daban-daban kamar su palestino syria saudiya faransa amurka brazil da ingila ahmad amir ya kai ziyara a ƙasar iran sau da dama kuma ya halarci tarurruka daban-daban gami da gasar alkur'ani mai tsarki waɗanda aka yi a jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin alƙalin gasa karan farko da wannan maharacin alkur'ani mai tsarki na kasar masar ya fara halartar kasar iran dai shine a lokacin da aka yi gasar kur'ani mai tsarki ta shekara ta 2013 bayan kammala wannan gasa kuma ya yi karatu a gaban jagoran jin juhalin musulunci a lokacin yana da shekaru 86 a duniya ya ba da mamaki matuka tare da baiwa mahalarta wannan taron mamaki kan karatun nasa da kuma yadda yake amfani da hanyoyi daban-daban waɗanda yake fitar da ayoyin alkur'ani mai tsarki bisa salansa da kuma karatu mai shiga zuciya jagoran junju hal musulunci na ƙasar iran ya jinjina wa wannan babban makarancin alkur'ani mai tsarki na ƙasar masar masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu suka gabata a rana irin ta yau ayatollah hushbakt ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a ƙasar iran ya rasu ayatollah hushbakt mushtahidi ne kuma malamin akhlaq shine limamin masallacin imamu hassan al-mushtaba alaihi salam wanda yake babban titin talakani a birnin tehran ya kasance ɗaya daga cikin fitattun ɗaliban irfani da akhlaq na alama taba sannan kuma ya kasance mamba a majalisar koli ta juyin juhali a farkon juyin juhalin musulunci a ƙasar iran kuma ana ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin manyan malamai makaranta a hauza da ke birnin tehran ayatollah hushbakt ya yi tafiya zuwa saudiya a shekara ta 2013 domin aikin ziyara na umara bayan kwashe tsawon kwanaki shida a birnin madina ya wuce zuwa birnin makka mai alfarma amma bayan kammala ayyukan ibada na umra sai fama da rashin lafiya ta matsalar numfashi, da kuma a kwantar da shi a wani asibiti da ke birnin makka kuma a wurin ne allah ya karbi rayuwarsa آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 62 idan ana tare da mu a cikin wannan darasi za a ji irin yanayi da ƙasar Iran take da shi, inda a wasu yankuna na Iran akan samu yanayi na zafi a wasu lokuta, wasu lokuta kuma akan samu yanayi wanda ya daidai da wato yanayin sanyi, wasu lokuta kuma yanayin yakan canza daga lokacin sanyi zuwa lokacin zafi, wasu lokuta kuma akan samu yankuna waɗanda yanayinsu bai cika canzawa ba da Allah Ubangiji a cikin shirin namu na yau za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da yanayin shekara a Iran. Amma kafin a ji shirin kamar yadda yake baki ɗaya sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. حسنی من دارم نی اینادا مهمان باقو چه کسانی؟ سوا پدر محیفی مادر محیفیه هفته ماکو برای دو هفته سوان ماکنی بیو آنها می آیند سو سنزوا آنها می میخواهند بیایند سو سنا سن سوزو چشمت روشن کجرادی پس کنن سر کی شلوغ چون کوسو، این روزها waɗannan کنکی؟ سرت این روزها خیلی شلوغ است. waɗannan kwanaki kana zirga-zirga sosai. Ma mira veme. Mu za mu je. Ma mi khahim beravim. Mu muna son mu je. Chand shahr. Wasu garuruwa. Jo. guri didane mai ban sha'awa jahoye didane wurare masu ban sha'awa ma mi binim mu muna ganin ma mi khahim ببینیم مو منا سم گنی فکر خوبی است. تنانین میکاو شما می روید. کو زاکو تفی شما می خواهید بروید. کو کنا سن کو تفی من نمیدانم. نی بنسنی با من فکر می کنم نی اینا تنانن شیراز برن شیراز اسفهان برن اسفهان یزد برن یزد کرمان برن کرمان بندر عباس برنن بندر عباس تبریز برنن تبریز جنوب کدو شمال غرب و مسو یما اول بهار فرکان دامنه الان ینزو هوا اسکا سرد میسنی گرم میزافی هنوز هر ینزو من فکر نکردم بنی تنانی با لباس پاپی. لباس گرم توپاپین زپی لباس خنک توپاپین سنی میگویم نی اینا پدی کشور قصه فصل یعنی کو لوکچی بلیت تیکیتی تو گرفتی کی کا کربا من میروم نی اینا زوا خرید سیه چون دومین کافی ایسشی من وقت دارم نی اینا دلوکچی bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji irin tattauna ta gudana tsakanin muhammadu da abokinsa ramin a cikin harshen farisanci رامین میدانی مهمان دارم؟ نه چه کسانی مهمان تو هستند؟ پدر و مادرم آنها برای دو هفته میخواهند به ایران بیایند پس چشمت روشن سرد این روزها خیلی شلوغ است بله من میخواهم با پدر و مادرم به چند شهر ایران برویم و جاهای دیدنی را ببینیم فکر خوبی است خب به کجا میخواهید بروید نمیدانم اما فکر کنم شیراز اصفهان یزد کرمان بندرعباس و تبریز بندر و تبریز میدانی بندر در جنوب ایران است و تبریز در شمال غرب ایران بله میدانم خب الان اول بهار است در بندر هوا گرم است و در تبریز هنوز هوا سرد است آ من به این فکر نکردم پدر و مادرت باید هم لباس گرم بیاورند و هم لباس خنک درست است به آنها میگویم که ایران کشوری چهار فصل است بلیت گرفتی؟ نه فردا برای خرید بلیت میروم چون وقت کافی دارم. To madalla banda aka saurari tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin harshen Faransanci, yanzu kuma sai a gyara zama domin a ƙara sauran wannan tattaunawa a cikin harshen Faransanci da kuma fassarata a cikin harshen Hausa. میدانی مهمان دارم؟ رامین کسن اینا باکو؟ نه چه کسانی مهمان تو هستن؟ آ سوانه نه باکن نکه پدر و مادرم آنها برای دو هفته میخواهند به ایران بیایند فینا ده فیاتا. سو سنا سزو ایران سوم مکنی بیو. پس چشمت روشن سرت این روزها خیلی شلوغ است کجی دادی waɗannan kwanakin za زرگا زرگا. بله من میخواهم با پدر و مادرم به چند شهر ایران برویم و جاهای دیدنی را ببینیم. ای نی اینا سن تاره بابانا دا مجه je wasu نه ایران، Iran mu ga wurare فکر خوبی است. خب به کجا می خواهید بروید؟ تنانین میکو اینا ده اینا که سنزوا نمیدانم اما فکر می کنم شیراز، اصفهان، یزد، کرمان، بندرباس و تبریز بن با اما اینا تنانن برانن شیراز اصفهان یزد کرمان بندر عباس ده تبریز بندر و تبریز میلانی بندر عباس در جنوب ایران است و تبریز در شمال غرب ایران بندر عباس دا تبریز کاسنی بندر عباس نه کودنچن ایران ایران تبریز کما kuma و مسو maso ایران بله میدانم ای نسنی خب الان اول بهار است در بندر عباس هوا گرم است و در تبریز هنوز هوا سرد است تو ینزو پرکون دامنانی ابندر عباس اسکا ینا da zafi a tabriz kuma هر yanzu iska yana da sanyi آ من به این فکر نکردم وی ban yi tunanin haka پدر و مادرت باید هم لباس گرم بیاورند و هم لباس خنک Mahaifi da mahaifiyarka, dole su zo da kayan sanyi da kuma kayan zafi. The Rostast: Balmahamy guyan ke Iran kish farin shahar fastlast. Gaskiya ne, zan ga musu cewa Iran kasa ce mai yanayi huɗu. Bilic ke rift? Ka karɓi tikiti? نه فردا برای خرید بلیت می روم چون وقت کافی دارم آ آ گوبه زنجه سین تکیتی دومین کوا اینا ده استشن لوکچی To madalla, to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai idan Allah kai mu mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wani lokaci, a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin baki ɗaya ne Abdullahi Salihu Katsina ki muku fatan alheri. A tarbe mu a mako na gaba. thank you Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne ga gwamnatin Tunisia. da ta dakatar da zaluntar 'yan adawar siyasa da ni sunusunti zan jagora jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata da ta gabata ta yi kira ga gwamnatin Tunusiya da ta dakatar da dukkanin zaluncin da take yi wa 'yan adawar siyasa da kuma mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki. Wannan ya zo ne a cikin wata sanarwa da babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Bulka Turk wanda kakakin hukumar Samin Alhinta ya gabatar a wani taron manema labarai a birnin Janeba wanda aka wallafa a shafin yanar gizon hukumar kakakin hukumar ya bayyana cewa kasar turkiya ta yi kira ga mahukuntan tunusiya da su mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki tare da neman a gaggauta sakin 'yan adawar siyasa bisa dalilan jin ƙai, musamman waɗanda suka tsufa da kuma waɗanda ke fama da matsalar rashin lafiya kakakin ya kara da cewa hukumar ta buƙaci gwamnatin tunisia da ta sake duba dokokinta na aikata laifuka tare da tabbatar da dacewarta da ka'idoji da kuma dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa kamar yadda kamfanin dillancin labaran anadolo na turkiya ya ruwaito kakakin ya jaddada cewa dukkan waɗanda ake tsare da su ba bisa ka'ida ba dole ne a gagauta sakin su ba tare da wani sharaɗi ba sannan a tabbatar da shari'a ta ta gaskiya da kuma bin ka'ida ga waɗanda ake tuhumar su da aikata laifuka. hukumar ta ce da yawa daga cikin masu kare haƙƙin bil'adama lauyoyi 'yan jarida da masu fafutuka da 'yan siyasa suna tsare a gaban shari'a suna fuskantar manyan tuhumce-tuhumce da alama sakamakon sun yi amfani da haƙƙinsu da kuma 'yancinsu. ya kara da cewa hakan yana kara nuna damuwa dangane da take haƙƙin faɗin albarkacin baki da kuma haƙƙin yin shari'a da adalci hukumar ta yi nuni da cewa a farkon watan maris sama da mutane 40 da suka hada da 'yan adawar siyasa da suka fito daga jam'iyyu daban-daban ne ake shirin gurfanar da su a gaban kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin tunis fadil mulkin ƙasar akan tuhumce-tuhumce da suka hada da shirya makarkashiya ga gwamnati wasu kuma kan zargin alaƙa da ayyukan ta'addanci tun a watan fabrairun shekara ta 2023 ne gwamnatin tunisia ta shelanta wani kamfen ɗin kama 'yan adawa da suka hada da 'yan jarida masu fafatuka alkalai 'yan kasuwa da 'yan siyasa ciki har da shugaban kungiyar annahada rashid gannushi shugaban jam'iyyar annahada da tsohon shugaban hukumar gaskiya da mutunci siham binu sedrin shugaban kasar tunisia kai sa'id ya ce tsarin shari'a a kasarsa yana zaman kansa ne kuma baya tsoma baki a cikin ayyukan da bai shafe shi ba yayin da 'yan adawa ke zargin gwamnatin kasar da amfani da bangaren shari'a wajen gurfanar da waɗanda ke adawa da ita da kuma waɗanda suka ki amincewa da matakan da ta ɗauka na musamman wajen gudanar da ƙasa tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 ne shugaban kasar tunisia kai sa'id ya fara aiwatar da wasu matakai na musamman na shugaban kasa waɗanda suka hada da rusa majalisar shari'a da majalisar wakilai ƙarƙashin doka ta umarnin shugaban kasa da amincewa da sabon kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar ƙuri'ar raba gardama da kuma gudanar da zaɓukan 'yan majalisa da wuri 'yan siyasa da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun yi tir da taɓarɓarewar yanayin kiwon lafiya na wasu da ake tsare da su kan furta ra'ayoyinsu musamman bayyana mahangarsu ta siyasa da gwamnatin tunusiya ta kira da maƙarƙashiya ga tsaron ƙasa suna ganin hakan a matsayin cin zarafi da take musu haƙƙoƙinsu na asali da kuma ƙara damuwa game da halin da suke ciki a gidajen kurkukun tunusiya har ila yau sun bayyana fargabarsu na cewa hukumomin kasar za su nemi a killace shari'a daga idan al'ummar kasa tare da hana kafafen yada labarai su rika daukan yadda shari'ar ke gudana da kuma hana sanar da jama'a yadda lamarin yake yayin da wasu ke kira da a ƙauracewa zaman kotunan wasu kuma sun yi kira da a gudanar da shari'a ta gaskiya a gaban idan jama'a tare da mutunta 'yancin kare kai a 'yan kwanakin nan da suka gabata ƙungiyar 'yan jarida ta tunusiya ta yi tirda taɓarɓarewar lafiyar ɗan jarida muhammad bogila wanda ake tsare da shi tun a watan maris ɗin shekara ta 2024 kan furta ra'ayinsa dangane da alaƙa da doka ta 54 wanda masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin wata hanya ce ta taƙaita 'yancin faɗin albarkacin baki maimakon da'awar cewa gwamnati tana yaƙi ne da yaɗa labaran ƙarya ƙungiyar 'yan jaridar ta ce bogila ɗan shekaru 61 a duniya yana fama da matsananciyar taɓarɓarewar lafiya a gidan yari sakamakon ciwon suga da ya shafi ganinsa a cewar na kusa da shi matakin ganin idansa yana kusa da kasancewarsa makaho ƙungiyar ta yi gargaɗin taɓarɓarewar yanayin lafiyar 'yar jarida shazi belhaj mubarak wacce ke fama da ciwon koda kuma jinta ya samu matsala an tsare ta ne a shari'ar da aka fi sani da anstaligo tun a cikin watan agustan shekara ta 2024 tsawon watanni dai ana tsare da 'yan jarida biyar a gidan yari muhammad bogila shazi alhaj mubarak da murad zugidi baya ga mai fafutuka a gidan radiyo burhan basis mai sharhin radiyo da lauya saniya adahamani a daidai lokacin da ake kira da a dakatar da gurfanar da su a gaban kuliya kuma a hanzarta sakinsu bisa la'akari da waɗannan yanayi masu lura da al'amura sun tabbatar da cewa jerin fursunonin da suke fama da taɓarɓarewar lafiya a cikin gidajen yarin tunusiya ya daɗe kuma ya haɗa da 'yan siyasa 'yan jarida da masu fafutukar kare haƙƙin jama'a da ke fuskantar mawuyacin hali ba tare da isasshen kulawar lafiya ba tun daga ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 wato ranar da shugaban ƙasa kai sa'id ya bayyana aikinsa na fitar da matakai na musamman da yake cikin cikakken ikonsa hukumomin tsaron kasar suka fara kaddamar da kame da suka hada da 'yan jarida 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da 'yan siyasa da suka fito da jam'iyyu daban-daban wanda ya shafi hakikanin su dangane da taɓarɓarewar yanayin lafiyar fursunoni da dama shugaban jam'iyyar adawa ta democratic current party isham al-jiboni a ganawarsa da tashar talabijin ta al net ya bayyana cewa ci gaba da tsare 'yan adawa da 'yan jarida da masu fafutukar kare haƙoƙin al'umma a gidan yari duk da matsalar rashin lafiya da suke fama da ita ya zo a cikin tsarin cin zarafinsu ya taɓo yanayin shugaban hukumar gaskiya da mutunci Saham bin Sadrin wacce yanayin lafiyar ta ya taɓarɓare sakamakon yajin cin abinci da ta yi makonni biyu da suka gabata a ta kai ga an kwantar da ita a ɗakin jinya kuma duk da haka alkali mai binciken ya tsawaita zamanta na tsawon watanni hudu. tawagar kwamitin da suke kare sihan bin sadrin sun shaidawa gidan talabijin na aljazeera net yayin wata zanga-zangar baya-bayan nan da aka yi a gaban ma'aikatar shari'a cewa kamata ya zo ne a kan sakamakon ayyukanta na shugabancin hukumar da ya fallasa cin zarafin tsarin mulkin kama karya da cin hanci da rashawa kafin juyin halin shekara ta 2021 al'ajiboni ya kuma yi ishara da shugabar kungiyar tunusia land of asylum sharifa riyahi wadda ta shafe kimanin watanni takwas ana tsare da ita saboda gudanar da bincike kan aikinta na kare 'yan gudun hijira inda ta yi da ɗaure ta kan laifin karya, duk da cewa ita uwa ce ga jariri ɗan watanni biyu a duniya hukumomin tsaro sun kama wasu masu fafatuka suke aiki a fagen kare haƙƙin bakin haure biyo bayan kalaman da shugaban ƙasar kai sa'id ya yi watan fabrairun shekara ta 2023 dangane da karuwar kwararar bakin haure daga yankin kudu da hamadar sahara zuwa ƙasar tunusiya al'ajibuni ya gabatar da ayar tambaya da rudani game da ka'idojin shari'a da ke yanke hukuncin ɗauri kan 'yan adawa inda ya tir da abin da ya ɗauka a matsayin abin takaici na bayar da samacin kama mutum tare da umarnin tsare shi a gidan yari musamman kan 'yan siyasa da fararen hula da ba su da wata haɗari ga gwamnatin ƙasar. al'aljibuni ya jaddada cewa ya halarci wasu shari'o'i da ake tsare da 'yan jarida da suke aiki a kafafen yada labarai kamar lauya da mai sharhi a gidajen radiyo suniya addahamani yana mai jaddada wa gidan talabijin na aljazira net cewa takardar shari'ar ta ba ta da wani shaida take nuni suna da laifi da zai kai ga hukunta su amma duk da roƙon da lauyoyi suka yi da bayyana rashin dalilan tsare waɗanda ake ake zargi amma alkali ya yanke hukuncin ci gaba da tsare ta an yankewa addahamani hukuncin ɗaurin watanni takwas bayan an same ta da laifin cin zarafi inda ta soki halin da ƙasar ke ciki a kwanakin baya ne kotun ɗaukaka ƙara ta rage hukuncin ɗaurin shekaru biyu zuwa shekara ɗaya da rabi bisa zargin yaɗa labaran ƙarya a shafukan sada zumunta al'ajibuni ya bayyana cewa zai aike da buɗaɗɗiyar wasiƙa yana kira ga tawagar masu kare fursunoni da su ƙauracewa shari'ar da ake yi wa waɗanda suke wakilta saboda shari'ar ba ta kan tubalin adalci da dacewa kuma ba cika sharɗa na kiyaye adalci ba yana mai cewa ba za a bayar da halaccin hukuncin da kotuna za su yanke ba a nata bangaren lauya dalila bintu mubarak musaddiq memba a kwamitin kare fursunonin siyasa ta shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa da yawa daga cikin fursunonin da ake tsare da su suna fama da taɓarɓarewan yanayin kiwon lafiya gidajen yari saboda taɓarɓarewan yanayin gidajen yarin ƙasar ko kuma sakamakon ɓullan cututtuka masu tsanani ta taɓo halin da tsohon shugaban ƙungiyar annahada abdulhamid ajalasi ke ciki a gidan yari bisa tuhumarsa da laifin haɗa baki da jami'an tsaron ƙasar inda ta bayyana cewa yana fama da ciwon daji a makoshinsa baya ga gano wata sabuwar cuta da ba a tantance irinta ba bayan an kai shi asibiti a wani lokaci da ya gabata. bintu mubarak wacce yar uwa ce ga jami'in jam'iyyar 'yan adawa ta salvation front jauhar bin mubarak wanda aka kama bisa zargin kulla makarkashiya ga gwamnatin ƙasar, ta bayyana cewa akwai tuhuma kan hukumar kula da gidajen yarin ƙasar, kan karɓar fursunonin da ba su da lafiya da rashin kai su asibiti.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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00800 503 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. don matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim, ma sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa, wanda muke kawo muku batutuwan da suka shafi rayuwar matasa. Idan kuma masu saurare suna tare da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna da shugaban ƙungiyar matasan Najeriya Alhaji Ahmad Musa ɗan zamfara. ya kuwa yi mana bayanai da dama da suka shafi matsalolin da matasan suke fuskanta game da rashin aikin yi da kuma rashin dogaro da gwamnati domin samun aikin yi da ya kamata a ce matasan sun yi. To a yau shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya a hirarmu da Alhaji Ahmad, shugaban ƙungiyar ta matasan ƙasar Najeriya. Da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin yadda zai kasance. Shaye-shaye ba waye wa bane cutarwa. Shaye-shaye ba yana cutarwa. shaye taɓarɓarewar harkokin tsaro suna daga cikin manyan matsalolin da suka addabi tarayyar najeriya a cikin shekarun bayan nan musamman ma da arewacin ƙasar kuma a tsakanin waɗannan matsalolin batun rikicin addini da kuma ƙungiyar dan da ake kira boko haram su ne suka fi jin hankali alhaji ahmad ɗan yan zamfara ya yi mana bayani akan tushen wannan matsala ta tsaro da take da alaƙa da ƙungiyar boko haram ga abin da yake cewa mu dinnan har ba mun je asalin boko haram ina son ka bincika sosai wallahi tallahi daga ba ma ya taso saboda rashin mutunci da rashin adalci na hukumar 'yan sanda wanda yake ya shafi wani makiyayi ne da wani eh, eh, eh, manomi da shi makiyayin ya shiga gonan manomi ya masa ta'adi aka manomi ya magana abin ya kai da kisa suka karo magana nan gaban hukuma a lokacin tsohon gwamna sharif aka yi wannan abubuwa sarkin ba ma a lokacin da wannan abu ya faru yana kaduna cikin dare kama hanya ya shigo ya dawo kasansa don a nemi su ba a nemi bakin zaren wannan abubuwa amma ta wurin kai na kwamishinan ɗan sanda na wannan lokacin da aka zo aka kama mutanen nan a ranar sarkar uku suna karatun alkur'ani aka kama kur'ana aka keke ka aka zubar da na zubarwa an kwashe su aka tafi da su maiduguri sarkin ba mai zo ya nemi cewa lalle lalle ya kamata a sako mutanen nan don a samu sulhu da ya magana da fi gwamnati da fi gwamnati ba kwamishina ya yi ma kwamishina magana kwamishina wai ce sai gwamna ya ba shi umarni ba zai amfani da manzan da suke zauna kada ka wani abu sun faru mutanen da suka zama su kama roƙon Allah suka kama aka rarraba irin karatun da kowanne zai na dukkanin masifa duk inda masifa yake ya zaka kan hukumar 'yan sanda aka suka gama abin nan sati ɗaya sati biyu na uku suna ta mamaki ya har yanzu basu ga ba a sati na hudu da cikin boko haram ya taso ga yau a zabin da ya faru yan sanda ya amurka cikin wani halin kasa da kai saboda haka muna faɗa ma jama'a cewa wannan abubuwa abin da ya dace a yi a koma kan addu'an nan a koma fadar sarkin bama mutanen da zaka ce mutunci suna nan me suka karanta abin da suka karanta suna iya warware shi kamar mutum ne mara lafiya ka zo ga matsalar ka kuma wanda doktor zai sa maganin ka ba wannan zai iya maganin da zai abin da zai warware wannan cuta ba su kuma ɗaukan da uniform a je a kai shi wajen harkan tsaro irin wannan gwamnati tana kuskure ai abin da ya kamata me ya amfanin su abin da state security service waɗanda ba sa sa uniform ba ganin su uniform shi memba na state security service yana iya shiga mahaukata da ya je samu information akan ai magana abuwa kuma zaɓen na fa da ake magana north eastern zone zone ce da ta gabatar da take da best security officer a Najeriya din nan misali kamar ita kanta eh, Maiduguri Borno sai ta produce wannan eh, General Muhammadu Shuwa wanda yake sai da yake matsayin chief of army staff na soja ga Yobe makwabciyarta ta produce mana General Anwar Kazur shi ma sai da zama chief of army staff idan kara Gombe ya samu General Sharfuddin idan ka je Adamawa har gobe gwamnan su na Adamawa ya ci hutu na Idan ka je Taraba Chief Juma ya rike matsayin Chief of Army Staff ya rike matsayin Minister of Defense idan ka je Bauchi the best Director of Security Intelligence a zamanin Abacha Dr. Ibrahim Sabo yana Bauchi me yasa gwamnati inda gaske take ba za ta ɗauki waɗannan mutane ba kowanne a tsura masa nauyin jihar ba na doki jaki sannan kuma za na doki taiki. Kasantuwar al'aji Ahmad shugaban kungiyar matasan Najeriya kuma batun na tsaro yana da alaƙa ne da matasan. Ya bayyana mana tashi mahangar a kai yadda za a fuskanci wannan batu ga ta bakinsa. Su waɗannan mutane da suke da basira na harkar tsaro kowanne a ce to mun ɗora ma haƙƙin jiharka mun baka dama wani hanyoyi ne ya kamata ba hanyoyin a daidai can sanda da sojoji su tsaya kan titi ba ai dole ta tsabe su kan sanda da soja na taho da mota da bomba a ciki ai dole da fatin sai in kuma je ta kan sauran kuntan sauran amma in ka ajiye abin nan abin nan yan sanda waɗanda suke cikin farar kaya ba sai sun sa wani garo wake sun ajiye da kan titi ana ce mutuncin mutane ba su za su da basirar su an tura su je sun yi aiki aikin da kuma da kudin talakawa aka je aka tura su kai wannan aiki saboda haka su suna iya kallon mutum kawai a huska yanzu misali kamar masu kama masu shan kwaya din nan idan suka zo suka tsayar da mota motar kawai za su leƙa suka lusu kan jama'a da zarar sun ga mai shan kwaya dan ta ake son san za su ce sauko har kuma security idan mutum ya zo da wani abu na rashin gaskiya wallahi security inda da gaskiya ya fa sai ka fa yana kallon fa zai gane cewa wannan gashi gashi gashi gashi mutane ne ba sa son gaskiya ko ba sa son abin da ya kamata fi shi ni na da na faɗa ma shi national security advisor idan yana kaunan shi shugaban kasa Jonathan su faɗa ma Jonathan gaskiya shi ma ya aikata gaskiya aiki na jihar kasan Aziza Aziza ne ni waɗansu masu ba da shawarci shugabannin kasashen nan namu gaba ɗaya tun daga kan waɗanda suke da tun daga kan General Gawar Shagari Babangida Abdulsalam buhari kowanne in aka nemi shawarar su zai iya ba da shawarwari muhimmai na samu bakin zaro waɗannan matsalolin da ke ah, da ke adabo. Ubangiji farkon aiki na nake sakawa. Yara. Halikin duka komai komai shi yake iyawa. Yara. In ya so in yi in koya so ba ni iya biyawa. Yara. Mai sanya ciwo kowa kana shi yake cire. wata tambaya da shirin namu ya yi wa alhaji ahmad ita ce ko ina ne suke samun kudaden shiga domin gudanar da ayyukansu kuma kowane abu ne ingiza su tun da fari suka ɗauki wannan gagarumin aiki na kula da matasa ga bayanin da ya yi wa shirin namu duk ayyukan da muke muna son mu nisanta kanmu da na shiga cikin harkan gwamnati don kar a zarge mu da cewa gwamnati ne ke mana amma muna da manya-manyan ma'aikatan gwamnati muna da manya-manyan 'yan kasuwa a matsayinsu masu kishi abin da muke kuma a matsayinsu na iyaye muna da goyon bayan iyayen mu sarakuna muna da goyon bayan iyayen mu malamai wanda yake duk sun san cewa waɗannan abubuwa da muke abubuwa ne da ke kan hanya da kuma ya dace wallahi muna samun goyon baya iya gwargwado daga wajen waɗannan mutane kuma ka ake sa kai ya fi bauta ciwo wani abu ne da muka sa kanmu mu taimaka mu kasan mu mu mu mu mu mu nemi mu kasan mu zaman lafiya a a a a arziki ya yalwata da mu da jikokinmu da waɗanda da tafi kudi waɗanda ma ba haifa ba da za a haifa nan gaba ko ba komai sun kalli mu ko a ba su labarinmu su ce Allah ji kanwa ne wannan shi ne abin da da muka sa a gaba a kwanakin bayan mun taro a abuci bayan nan mun je mun sare da sarkin Ninji inda mun kai masa bayanai da abubuwan da wannan kungiya ta sa a gaba hakikanin gaskiya ya saurari zuwa mutum karfe goma sha biyu amma irin ta da ake tsakanin boci zuwa Ninji na sojoji da 'yan sanda da sauransu ya sa Allah ya sa Allah bai samu iso fada ba har ya sarki ya daɗe yana jiran ba mu zo ba kafin mu zo yana tabbata zai tashi saboda haka wannan fi yi babba ka zauna da babba ita jiranka a lokacin da muka shigo fada sarki ya so cikin minti biyu mu gama tattaunawa ya tashi ya tafi shi waɗansu sa amma bayan mun tashi mun yi bayani ba an buɗe taro zama da addu'a mun tashi mun yi bayani abin da ya kamu wallahi tallahi sai da aka yi sama da awa biyu sarki na bayani kuma yana samun albarka kuma yace da abin da za mu yi mu shi a ko'ina a Najeriya a shirye yake yana tare da ku kuma da muka faɗa masa wani shirin da muke na za mu shirya watan prayer batch in batch a lokacin nan da muka shirya saboda matsalolin dan wasu abubuwa ba mu samu mun gabatar da shi ba prayer batch in batch din mun shirya cewa za mu soma wannan addu'a ne tun daga bama mu iso ne duguri mu iso damaturu daga damaturu mu shiga gombe. To ma saurare a nan ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji shirin wato a nan gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Duniya gidan kashe abu ya kashe barna. Duniya kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a hannu. Amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. A cikin shirin mu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen kafiri sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya A yankin da muke aikin soja, akwai wasu ƙabilu daga wata mazhaba mai suna mazhabar gaskiya, shin ya halatta a ci moriyar nono da yagot da man shanu da suke yi da hannayensu? Amsa. idan har sun yi imani da aƙidar musulunci to hukuncinsu iri ɗaya ne da sauran musulmi dangane da batun tsarki da najasa tambaya mutanen ƙauyen da muke koyarwa a cikinsa ba sa yin sallah domin 'yan ɗariƙar gaskiya ne kuma ala tilas muna cin abincinsu da burodinsu yayin da muna zaune a wannan ƙauyen dare da rana shin akwai wata matsala a cikin sallolinmu amsa idan ba su kore kaɗaita Allah maɗaukaki wato tauhidi da annabci kuma ba su inkarin wani abu daga cikin muhimman rukunan addini kuma ba su kasance suna ɗauke da aƙidar samun tauyaya ko na kaso a saƙon manzan Allah tsira da amincin Allah da iyalan gidansa ba to ba za a ɗauke su kafirai ba ko najasa. idan kuma sun kasance saɓanin haka to wajibi ne kiyaye batun tsarki da najisa wajen taɓa jikinsu ko cin abincinsu tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin yarantanmu yana yawan ba mu kuɗi da kayan aiki menene hukuncin wannan kuɗi da kayan aikin idan a halin yanzu suna nan a matsayinsu na asali amsa idan ya tabbata kafiri ne da yin riddansa daga musulunci kuma ya zaɓi kafirci tun bayan balagarsa kafin ya bayyana musulunci to kuɗinsa yana matsayin hukunci daidai da kuɗin sauran kafirai tambaya akwai mutane da yawa da suke rayuwa a birnin khuzistan waɗanda suke kiran kansu da suna sabi'awa kuma suna cewa su mabiyan annabi yahaya alaihi salam ne kuma muna da littattafansu sannan malaman addinai sun tabbatar mana da cewa waɗannan su ne sabi'awan da ake ambata a cikin alkur'ani mai girma muna fatan za ku mana bayani shin waɗannan suna daga cikin ma'abuta littafi ko a'a amsa mazhabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahal kitabi wato ma'abuta littafi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina da hannunsa ya najistu kuma ana iya yin sallah a cikinsa amsa sallah ba ta zama makaruhi a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki da yahudawa da sauran mazhabobin kafirai da karɓar lada a wurinsu amsa babu hani gare shi matukar aikin ba na laifi ba ne ko kuma ya saba wa maslahar jama'a ta musulmi da na musulunci tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najistuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matukar bamu da tabbas na najastuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu Na biyu, waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki, kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najastu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni akasinsa ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi. idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najisa to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasu wasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko mara tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki. abu na shida Wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka daga gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata. don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma. Tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahal kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalul kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani daga gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahalin kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihi musalam waɗanda suke da littafi daga cikin littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista kartushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata kungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin shirkai ba tambaya shin daidai ne a bada abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato wulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matukar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a aƙidar su baya wajabta kafirci da zamewar su najasa sai dai idan suna furta zagi da wulakanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihimussalam masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Allah, there